Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa a Najeriya an yi wani taron ganawa kan yadda za a kara samar da fahimta tsakanin musulmi da Krista. Taron da ake ganin ya kawo ƙarshen takaddamar da ta biyo bayan ƙorafin da ƙungiyar kan ta yi bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo Najeriya makonnin baya. wani lokaci mutum yana abu da kyakkyawan niyya sai ka ga an fahimce shi a hagunce to ire-iren abu da suka faru kenan da zuwan shi babban sakatare za a ga jawabin shi mai alfarma sarkin musulmi ya yi jawabi na dattaku kamar ma wancan abin bai faru ba ya yi masa lale da mara ba yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin wace irin gudunmawa ya jama'a ya kamata su rika bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin musulmi da kiristan najeriya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tafi da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu assalamu alaikum 'yan takarar shugabancin amurka donald trump da hillary clinton su ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin amurka da kuma rawar da gwamnatinsa za ta taka game da harkokin kasashen waje idan suka kafa gwamnati su yana magana ne a wajen muhawarar da suka yi na yakin neman zaben da suka yi wanda suka yi a daren jiya litinin gaban ɗimbin masu jefa kuri'a kafin ranar jefa kuri'a da za a yi ran takwas ga watan gobe idan rabbana ya kai mu a wajen muhawarar trump ya sake nanatawa cewa hillary ba ta da wadataccen koshin lafiyar da za ta iya wa shugaban kasa kuma da yawan manufofinta ya haifar da matsaloli da yawan gaske da suka addabi kasa ciki ko har da barazanar da kungiyar is ke yi wa kasa. amma ita ko hilar cewa ta yi manufofin tattalin arzikin trump ya fi yi wa masu hannu da shuni sauki maimakon masu matsakaicin karfi hawa kuma ta ce bai son ya bayyana kuɗin harajin da ya kamata ya biya saboda bai da arzikin da yake ikirarin yana da shi ko kuma yana ɓoye wani abin da bai son jama'a su sani wanda yana iya zame masa matsala idan aka zaɓe shi clinton ta bayyana wa ɗimbin masu ta cewa ta tafi ƙasashen duniya sama da ɗari domin tattaunawa akan yadda za a samu zaman lafiya cikin lokacin tana sakataren harkokin wajen amurka a zagayen mulkin shugaba obama na farko sai dai trump ya ce duk da yake tana da kwarewa amma kwarewar nata mara amfani ne hawa kuma ya soki lamirin yarjejeniyar matsayar da amurka da sauran kasashe biyar suka cimma game da kasar iran akan sarrafa makamin nukiliya hukumomi a kasar pakistan sun ce sun kammala gina kashi ashirin na ofisoshin da ke bakin iyakar kasar da ke da iyaka da kasar afghanistan da ake cewa yana sakewa gaga wannan ya sa kasar ta pakistan ta yi kira ga kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da ta ɗauki matakin da ya dace domin hana 'yan ta'adda shiga kasar ta pakistan makwatan biyu da suke da bakin iyaka da ke da tsawon kilomita 2,600 wanda yawanci tsaunuka ne sun buƙaci a kawo ƙarshen gilmayyan da 'yan ta'adda da masu fasa kwabli ke yi a yankunan biyu mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar laftanar janar asim bajwa ya faɗa manema labarai cewa yanzu haka an girke sojoji a yankin arewa maso yammacin birnin peshawar inda aka gina sabbin waɗannan ofisoshin yanzu haka dai sojojin suna nan waɗannan wurare daram kuma za su hana duk wani ko wasu masu gilmayya tsakanin ƙasashen biyu hawa kuma ba wanda zai iya kaiwa gaba gaban wato gaban iyakokin biyu kamar yadda ake yi a da mahukuntan ƙasar ta afghanistan dai sun yi zargin cewa 'yan taliban sun a niyyar kai hari a bakin iyakar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan kunar bakin wake sun hallaka mutane goma sha bakwai kana sun ji wasu hamsin rauni a yankin 'yan shi'a da ke gunduma bagadaza babban birnin kasar iraki kamar yadda rundunar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya suka ruwaito akalla mutane takwas ne suka mutu nan take kana wasu 29 suka samu rauni lokacin da wani dan kunar bakin wake da ya tayar da bom din da ya gida da shi a sabuwar birnin jadidi bagdad da ke zamewa babban birnin kasuwancin kasar haka kuma wani dan kunar bakin waken ya tada nasa bom a babban titin da ake hada-hadan kasuwanci na baya da ke kudancin birnin na bagadaza inda shi kuma ya yi dalilin mutuwar mutane akalla tara kana wasu 22 suka ji rauni kamar yadda majiyar ke cewa a shafin yanar gizon da 'yan ta'addan suka saba amfani da shi wanda ya bayyana kansa a matsayin dan kungiyar is ya bayyana kansa a matsayin wanda yake da alhaki na kai wannan harin yana cewa ya niyyar auna 'yan kungiyar shi'a ne waɗannan 'yan ƙungiyar sunni sun sha kai har-haren bamamai ga 'yan shi'an iraki waɗanda suke ganin suna da alaƙa da gwamnatin ƙasar ta iraki a cikin wannan shekarar adadin 'yan gudun hijira da kuma 'yan cirani masu kwararowa kasashen turai ya ragu kwarai da gaske amma kuma yawan 'yan cirani a nahiyar turai ya ƙaru wannan sanarwar dai tana ƙunshe ne a cikin wani kundin bayanin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta fitar wanda ta ce daga 1 ga watan janairu zuwa watan satumba 'yanci rani da 'yan gudun hijira ne da yawan su kai miliyan 25 suka kwarara cikin nahiyar ta turai ta cikin ruwa wanda hakan ya nuna an samu raguwarsu da kashi 40 idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta bayyana sai dai kuma adadin waɗannan mutane da suka mutu ya karu domin hukumar ta ce sama da dubu uku ne suka haɗu da ajalinsu lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa nahiyar turai a cikin watan satumba a cikin hadarin baya-bayan nan da ya rutsa da suko shine wanda wani jirgin ruwa ya ciko 'yan gudun hijiran makil da mutane ladan ibrahim ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya an buɗe wani taron ganawa kan yadda za a ƙara samar da fahimta tsakanin musulmi da Kirista, taron da sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da takwaransa na ƙungiyar kan Reverend Asufo kulle suka gana da juna. Ana dai ganin wannan haɗuwa da shugabannin biyu suka yi ta kawo ƙarshen takaddama da ta ɓarke bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wa sarkin musulmi ba tare da ya kai wa shugaban ƙungiyar kan ba lamarin da ya sa Reverend Oyakulle ya nuna ƙorafinsa a baya. daga abuja ga rahoton da nasiru adamu hikaya ya aiko mana taron wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista abuja ya jawo gaisuwa da sultan muhammad sa'ad abubakar da sabon shugaban kungiyar kiristocin najeriya kan reverend asuf kulle karon farko musamman ma bayan ziyarar sakataren wajen amurka john kerry najeriya in za a tuna reverend oyekulle ya nuna ɓacin rai da kerry ya gana da sultan a sokoto ba tare da ganawa da shi ba abin da ya ci nuna wariya ce ga mabiya addinin kirista taron da da cibiyar zaman lafiya ta sarki abdullahi bin abdulaziz da ke biyana ta shirya ya samu halartar kungiyoyin musulmi da na kirista a najeriya pastor james movel wuye Sale na cibiyar zaman lafiya ta Kaduna ya yaba yadda Sultan ya haɗe martani ta hanyar maraba a taron ga Rabaran Asufa kulle Wani lokaci mutum yana abu da kyakkyawan niyya sai ka ga an fahimce shi a hagunce. To ire-iren abu da suka faru kenan da zuwan shi babban sakatare. Kuma muna jin wannan tai mu dinnan a kungiyance za mu tabbatar da haka ya faru. Amma magana da muke da dan Allah za mu so mu gayyato shi shugaba na kan ya sake zuwa taron rufewa don su yi tozali da shi da Sultan su ƙara tabbatar da wannan tafiya. An ce wani tafiya ne ta faɗo mishi a gagauce shi sa ya tashi amma da idan Allah muna kokarin ya dawo a rufe tare da shi domin a ƙara dankon zumuncin nan mu kuma za mu yi ta turawa muna zuga muna hurawa don a tabbatar cewa abin yayi daidai wutan ta kama wutan ko ta kauna kowa ya dinga radadi zazzabin zaman lafiya to idan an same ta haka ko na ga kamar ƙasar nan duk za a samu a samu abin da ake ce zazzabi na zaman lafiya kowa zai ta neman ta sai ya samu maganin zamantakewa da zaman lafiya wato zamanta masin shi ma shugaban kungiyar jama'atu nasarar islam dr khalid aliyu ya ce dama rashin fahimta ta haddasa korafin in barka da raddin da kiristoci suka yi masa na nuna rashin fahimtarsa a yadda al'amura suke wasu al'amura alaka ce ta diplomasiya wasu alaka ce ta mulki wasu alakokin da suna da yawa to shi sai kasa fahimtar cewa duk abin da aka yi da sarkin musulmi sai an yi da shi alhalin kowanne irin nashi shugabancin daban shi wannan shugaban kungiya ce kadai shi kuma na shugaban al'umma ce ce baki daya haka za a ga jawabin shi mai alfarma sarkin musulmi ya yi jawabi na dattaku kamar ma wancan abin bai faru ba ya yi masa lale da maraba da kuma masa fatan alheri bisa wannan zaɓe da aka yi da kuma fatan za a fahimci juna don a yi aiki don a zauna lafiya tsohon shugaban matasa na Krista Fasto Simon A.S. Dolly ya ce ina ma jami'an gwamnati sun halarci taron. In ka duba taron da aka yi wannan ba gwamnati, shugaban gwamnati ko minista ko wani abu ko ɗaya ba kuma wani abu ana yin domin cin gaban gwamnati ne. Domin ba zaman lafiya ba ba inda gwamnati za ta samu cin gaba. Amma gwamnati na wannan Muhammadu Buhari ya da gwamnonin shi gwamnati ba su kula da irin magana addinin nan ba kuma bai kamata ba. Ya kamata su dawo su ja da hankalin su. Ba mamaki ba a ba gayyata zuwa taron nan ba. Ban tabbata haka ba. Ba inda za a irin wannan babban taro ba ce ba ba ban gaitar da su ba taron na wani uku na gudana ne ta hanyar jawabai da zantawar teburi teburi da a ƙarshe za a fitar da muradin da ake fatar cimmawa na hana duk tashin tashina da suna addini nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya tafiya To a gaida Nasiru yau kuma kan wannan batu zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Shin wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su rika bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin mabiya addinai mabambanta a Najeriya? Kafin mu buɗe layukan mu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. chin chin ya hado yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu na cewa karfe biyar na yamma saura minti 17 ne kenan a nan Washington DC fa mun samu kira mana farko daga lafiya wane ne kan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. ana magana da Abubakar Digare, karamar hukumar alkaleri wanda aka fi sani da suna Abubakar Digare. Ina zauna lafiya ba da mulkin jihar Nasarawa. To muna jin Kamal Abubakar. E to ni dai ina kira dai ga mutane gaba ɗayan musulmi da kirista duka Allah yi mu tare Allah yi mu dai duka haɗa kai a zauna lafiya. Hmm. to eh, kira na kenan da Allah eh to madalla mun gode malam Abubakar Digari daga lafiya a jihar Nasarawa lambar da za a kira to madalla mun gode kwarai da gaske mu ma to mun ga kira mun samu daga potescom wani ne kan layi Alhaji Malam mai mai to muna jin ka Alhaji Malam Assalamu alaikum ina muku barka da aiki wa alaikum salam muna maka barka da wannan lokaci mu ma to da fatan wannan abu dai yana taimakon mu game da zaman lafiya muna fata ba a kaduna ko abuja a ringa yi ba a ringa kira ko ina ana haɗa kai na musulmi da kirista kamar lokacin kirsimeti in ya zo a samu waɗanda zauna su ci abinci a gidan kirista sun sallama haka to amma kullum sai abuja da ga kaduna ne muke jin irin wannan hmm. ina fata ko ina cikin ƙasa za a samu irin wannan hmm. to madalla mun gode alhaji malam daga potiskum ah, yanzu ga wani kira mun samu daga kwantagora jihar niger wane ne kallai Alo na kwanta gora kana jin mu? To na kaman mun rasa layin na kwanta gora. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Shin wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su riƙa bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da kirista a Najeriya? Ka kira mun samu daga Zaria jihar Kaduna. Wane ne kan layi? To kana tare da Musa da yarin Kwangila Zaria. Yau muna jin kamalan Musa. Eh to da farko ne mana ne muku fata a khairi ne gaba ɗayan ku mm. ma'aikatan ku don muna jin daɗi yadda kuke ƙoƙarin waya mana da kai da kuma ka mana mafi mm. masu amfani da za mu faɗa ka a gode. To mun gode. To man madalla mun gode kwarai da gaske Malam Musa da daga zariya jihar Kaduna. kada a manta lambar da za a kira ita ce 2 sai an sa alamar ƙari wato plus kenan sai a sa ɗaya sai a jero lambar shin wace irin gudunmawa jama'a ya kamata su rika bayarwa wajen ganin an ƙara samun fahimta da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da krista domin samun wato da zaman lafiya a ƙasar to mun samu kira daga yankin difa a jihar nijar wane wato a jamhuriyar nijar wane ne akan layi ina kan layi wallahi ina da so in sami kuma Allah ta sama Allah sarki mu ma muna matuƙa farin ciki da ka same mu a wannan lamba wani wake magana Ali sunana Ali Ali ne Yawo, to muna jin kamalan Ali menene ra'ayinka kawai dai bukatar na dama na sami ku na lafiya kullum ina tuni neman ku sai Allah ya sa na zaki na sami ku kullum wani lokaci in kuna yin labarai na yau ku ba samu wasu yau. To madalla mun gode kwarai da gaske da fatan zaka ci gaba da gwadawa a duk lokacin da muke irin wannan shiri na karban wayoyin ku mun gode kwarai. Ga kira mun samu daga Kwantagora a jihar Niger har ila yau ne ne kallai? Kamal Din ne daga Kwantagora. To muna jin Kamalan Kamal Din. e wato addini in dai ba mutum zai sa son rai ba hmm. mutum ya kamata ya ɗauki abuwan duniya a hankali a hmm. shi ya san wanda ah, ke dole hmm. sannan zuciyar mutum shi ne imani shi na ba ya ka cusa mutum ra'ayi dole ba a hankali ma za ka ja ra'ayin mutum a hankali za ka bi shi To, madalla mun gode Kamaluddin daga Kwantukura jihar Naija ga wani kira mun samu daga Taraba. Wane ne kan layi? Kana magana da Dr. Bala ne, Dr. Bala Yaro a nan Taraba cikin fadar jihar Jalingo. To, Dr. Bala Yaro muna jinka. Wannan kiraye kirayen da kuka kuka kuka nema a yi nan fa yana nan akan shugabannin addinai ne wayan nan guda biyu din. Hmm. Kuna jina ko? Muna jinka. da na musulman din da su fastoci na na kristocin din duka ya kasance duka idan an shiga jami'ai ya kasance suna fahimtar da eh, zamantakewa irin na yau da kullum na'am to dr bala da yake kai batun maganan wato zamantakewa ba ka ganin kamar al'umman wato cikin gari ma suna da irin tasu gudunmawar da za su bayar wajen ganin cewa an samu zaman lafiya ta mu da muke muke zaune din nan ma muna makotaka da su ko mu muna iya kokarin mu na zamantakewa na yau da komai ko yanzu hakan nan magana da muke da kai akwai yaran kristoci muna suna nan suna kallo a cikin gida na din nan hmm. haka idan ana samun irin wannan ai ba za samu ban kai ba haka yake haka ne eh, eh. Eh, to madalla mun gode kwarai dr bala yaro daga jihar taraba ga kiran dai har mun kara samu har ila daga jihar taraba wane ne kan Sani Karanga, Sani Karanga, Sani Karanga ne daga Taraba. To muna jin ka Malam Sani. Muna jin ka. To shawarin da nake son bayar shine mu matasa da muka taso yanzu ya kamata mu haɗa kanmu. Mm. Idan muka haɗa kanmu to kasa za ta zauna lafiya domin mun samu canji samun samu samun canji na shugabanci a kasa. Eh muna jin ka Malam Sani. Iya nawa shawarin kenan, iya nawa shawarin kenan. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya mu zauna lafiya da junanmu. mu. to sai mu ce amin a malam sani daga jihar taraba lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga gombe mun samu hello na gombe ina ga walaikum salam sai ka kashe rediyo ko kuma talabijin da ke kusa da kai ina ga yana kutse a cikin magana da kake yi abdulkarim babangida ya sakataren sarkin hausawan gwagwa yawa muna jin kamar abdulkarim yawa wannan abin da kuka ya dace kuma dama babban abin da ya dace shine daga jami'u zuwa masallatai limamai su ne kamata su rika wayarwa mutane kai hmm. ga kyakkyawan ilimi yadda za a fahimci yadda zamantakewa ke. to malin eh muna jin ka malam abdulkarim akwai rediyo kusa da kai kuma tana kutse kan ah, bayanin da kake yi ga wani kira mun samu daga daga ina ne to daga daga fatakul muna jin ka to sunana salisu mai rediyo daga fatakul yawa muna jin ka malam salisu to alhamdulillahi addinin duka dai guda biyu kowane ya nuna yadda za a zauna da musulmi da kiristan mu gaba daya mm. wanga wani abin da za a tada jijiyoyin suna tsakanin kirista da musulmi ba hmm. inda kowane addini da yana kira na cewa ba dole ga addini Idan hmm. haka ba halin ka jawo mutum da karfi da yaji ka ce sai addinin da kake yi ko shi musulmi ya jawo ka ce sai kai addinin da ke yi sai ka yi shi ko kuma kai kirista ka jawo shi ka ce sai yayi wanda kake yi hmm. wannan kowane addini ya yi faɗakar a haka saboda haka yana ba da shawarar Allah ba mu zaman lafiya da mu da kiristocin gaba ɗaya to sai mu ce amin malam salisu daga fatakwal ko kuma fatakwal a najeriya mun gode kwarai da gaske kuma da wannan kira na kama kawo karshen daukan wayoyin naku yanzu kuma sai labaran motsa jiki wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda matasan kasar 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai ke shirye-shiryen wasan sada zumunci da takwarorin su na kasar Ivory ko Cote d'Ivoire domin su kimtsa gogawar da za su yi a ƙarshen makon nan da takwarorin su na kasar Gabon a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka nan 'yan wannan aji waɗanda za su wakana a baɗi idan Allahu ya kai mu a ƙasar. kasar madagascar a wasansu na can baya jamhuriyar nijar din ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi gaban 'yan kasar gabon din da suka kai mata ziyara a babban birnin yammage kuma za a yi wasan na biyu ne a libreville babban birnin kasar gabon abin tuni a can baya shine cewa jamhuriyar ta nijar a 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ita ce ta dakatar da tarayyar najeriya da kirki kofin duniya a wannan ajin bayan Da 'yan Nijar din suka karkara Najeriya uku da ɗaya a Yamai bayan Najeriya ta yi musu ɗaya da banza a gida. Idan muka leƙa kuma a ƙasashen waje ɗan ƙasar Ivory Coast Serge Aurier da ke buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa Paris Saint-Germain. Kotu a babban birnin ƙasar Paris ta yanke masa hukuncin zama gidan wakafi na tsawon watanni biyu wannan ko bayan sa'in sa ɗin da ya yi da wani jami'in tsaro a ranar 30 ga watan mayu da ya gabata a lokacin da ya fito daga wani gidan rawa a lokacin da ake yanke masa hukunci shi da dan sandar ya ce sarji ore dan ƙasar ibrikos ya ingije sa abinda ya sa dole ya dakatar da aiki na tsawon awa 24 saboda rudin bugun da dan ƙasar ibrikos din ya yi masa shi kuma dan kasa ibrikos din ya musanta wannan zargin da cewa dan sandar ya buge shi abinda dan 'yan sandar ya ce hohoho amma ya dunguje shi ne da tafin hannunsa a lokacin da ya kutso shi shi dai sarja oriye ba a yanke masa hukuncin tafiya gidan wakafi ba kai tsaye ya riga ya ɗaukaka ƙara yana iya buga ma ƙungiyarsa ta kwallon kafa paris saint germain agogar da za ta yi na wasannin kwallon kafa na champions league da logores ƙungiyar kwallon kafa ta bulgaria a gurguje idan muka leƙa a fagen wasa yanzu haka ana can ana ci gaba da gogawa a wasannin kwallon kafa na club club da suka kasance zakaru a nahiyar turai kuma club din sai SK masku a rukuni na e yana dabsa da Tottenham na kasar Ingila sai Monaco ta Faransa da ke dabsawa da Leverkusen ta kasar Jamus duka a group A a group F Borussia Dortmund tana karawa da Real de Madrid Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A jawabinsa na ƙarshe da ya gabatar a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya yi magana akan irin ci gaban da duniya ta samu a yayin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas an samu ci gaba akan abubuwa da dama to amma kuma hakan na fuskantar barazanar bambance-bambance da tashe-tashen hankula da wasu da ke da kwaɗayin bin guguwar tsatsauran ra'ayin addini bambancin aƙida da zazzafin kishin ƙasa shugaba barack obama ya bayyana abubuwa da dama da suka taimaka wajen inganta rayuwar al'umma a duk faɗin duniya cikin tsawon shekara takwas da suka gabata waɗanda suka haɗa har da farfaɗowa tattalin arziki ya kuma yi bayanin masifar komatsa da tattalin arzikin ya samu a wannan zamanin da kafa jadawalin jadawalin kare duniya daga hadarin canjin yanayi da wargaza tudun mun tsira na 'yan ta'adda da zartar da kuduri akan batun nukiliyar Iran ta hanyar diplomasiya da mai da dangantaka da kasar Cuba da kuma rantsar da zababbar shugabar kasar Bama da aka zaba ta hanyar dimokuraɗiyya. sannan kuma ya lura da cewa cikin shekaru 25 da suka shige an samu ninkayen kasashen da suke bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya a duniya mr obama ya ce lokaci guda kuma an gano wata baraka mai zurfi akan iyakokin kasashen ƙetare Around the world, refugees flow across borders in flight from brutal conflict. Ya ce an samu kwararar 'yan gudun hijira ta kan iyakokin kasashe a kokarin da suke yi na gujewa mummunan tashin hankali da ke faruwa a gabas ta tsakiya inda bin doka da oda ya lalace mun ga yadda gwamnatoci ke musgunawa 'yan jaridu tare da murƙushe ra'ayoyinsu game da tace yadda bayanai ke fitowa Bugu da ƙari Mr. Obama ya lura da yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suke jawo barazana ga al'umma domin suna haifar da tsana ga musulmi 'yan gudun hijira waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Shugaba Obama ya ce duniya tana da zaɓi ko ta matsa lambar zama zakaran gwajin dafi wajen haɗin kai ko kuma ta koma ga zama duniyar da ke fama da rigingimin ƙabilanci da bambancin launin fata da kuma bambance-bambancen addini. Hanyar da za a cimma zaɓi na farko shine fahimtar buƙatar da ke akwai na jurewa da mutunta dukkan bani Adama. Mr. Obama ya ce da kuma fahimtar begen dukkan jama'a na ba da gudunmawa ga shawarwarin da suka shafi rayuwarsu. Ya ƙara da cewa buƙatar bayyana suwaye mu bata taso ba musamman ga waɗanda muke da bambancin ra'ayi sai dai imani da 'yanci da daidaito da kuma yin adalci. Mr. Obama ya ce yin imani da waɗannan ƙa'idoji ya tilasta masa fahimtar cewa hanyar da ya fi dacewa ya ba da gudunmawarsa ko taimakawa shine ya tabbatar da duk matakan da zai ɗauka haka sun dace da bukatun mutane ya ce ya kamata gwamnatinmu tare da majalisar ɗinkin duniya su yi nuni da abin da yake na gaskiya. Shirin murya Amurka kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ga labarai a takaice. To a takaicen 'yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da Hillary Clinton kowane su ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin Amurka da kuma rawar da gwamnatin nasa zai taka game da harkokin kasashen waje idan ya kafa gwamnati. su yana magana ne a wajen muharin da suka yi na yakin neman zaben da suke yi wanda suka yi a daren jiya Litinin gaban dimbin masu jefa kuri'a kafin ranar jefa kuri'a da za a yi a ranar 8 ga watan gobe. a wajen muhawarar trump ya sake nanatawa cewa hillary ba ta da wadataccen koshin lafiyar da za ta iya zama wa shugaban kasa. hukumomi a kasar pakistan sun ce sun kammala ginin gina kashi 20 na ofisoshin da ke bakin iyakar kasar da ke da iyaka da kasar afghanistan da ake cewa yana sakewa gaga wannan ya sa kasar ta pakistan ta yi kira ga kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da ta ɗauki matakin da ya dace domin hana 'yan ta'adda shiga kasar ta pakistan makwabtan biyu da suke da bakin iyaka da ke da tsawon kilomita 2,600 wanda yawancin tsaunuka ne sun buƙaci a kawo ƙarshen gilmayyar da 'yan ta'adda da masu fasa kwabri ke yi a yankunan biyu yan kunar bakin wake sun hallaka mutane goma sha bakwai kana sun ji wasu hamsin rauni a yankin yan shi'a da ke gunduman bagadaza masu sauraro duka-duka abinda ya sauka nan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin allah amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da abokan arzikin Alhaji Ado Ubanta wanda Allah ya warasu a layin zana da ke birnin Jos a jaha Plateau a ranar Lahadi da fatan Allah ya ji kansa amin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatarwa sai Jun Lathis Gresham da ta hada shirin sai kuma injiniyan mamari da ya daidaita mana sautuka Muhammadu Lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.